الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سوي أسالت ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو إن شاء الله تبارك وتعالى za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma zama na biyar insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda tafsirinmu muna cikin suratul baqara wanda muna roƙon Allah ya bamu albarkan wannan wata ya bamu albarka alƙur'ani ya sa muna daga cikin wanda alƙur'ani zai ceta albarka annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muka saba insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara gabatar da tafsirin mu da amsa wasu tambayoyi gwargwadon hali abinda Allah ya sanar da mu insha Allah tabaraka wa ta'ala daga nan kuma sai mu dora bi iznillah tabaraka wa ta'ala insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam don Allah wace shawara za ku ba wa musulmai kan jam'iyyar da ya dace su zaɓa wato a 2023 kenan to alayi halin wannan tambayi ina ga ba ba ba iri na ya kamata a yi wa wannan tambayan ba ya kamata a tambayi manya-manyan waɗanda suke kusa da gwamnati da sauransu da malamai dai manya-manya ala'ayya halin wannan shine amma kadiya ta farko ina jin ra'ihar wanda ya yi wannan tambayan watakila watakila allahu alam ya kasance dan izala ne dalilin da ya sa na faɗi wannan maganan ya yi haƙuri in mai tambayan ya ji ni in ba dan izala ba ne ya yi haƙuri abin da yasa na yi na ce haka saboda watakila watakila zato ne nake jiya ne ko shekaran jiya Profesa Ibrahim Makari ya yi magana akan cewan siyasa ɗan Najeriya ya kamata kanmu 'yan Najeriya kanmu ya waye mu daina amfani da jam'iyya in ma wasu sun zo suna nuna mana wannan jam'iyyar ce ta zalunce mu pdp tana nuna apc ta zalunce mu ko apc tana nuna pdp ta zalunce mu to za ku samu wato duka 'yan jam'iyyan mutane ɗaya ne wato fuska biyu ne a jikin kwabo ɗaya dukkansu ɗaya ne in waɗannan suna zargin waɗannan macuta ne to dukkansu macuta ne saboda 'yan wannan ne suka koma nan kuma gobe ma bamu da amincin waɗannan za su iya fita su koma nan kamar yadda profesa ya faɗa to kaga yanzu ya ce mu kar mu yi zaɓe na jam'iyya mu duba cancanta mutumin da ya cancanta a zaɓe shi ba ruwanmu da jam'iyya kuma wannan ne ra'ayi madaidaici muna tare da shi yanzu sai aka mun wannan tambaya aka ce wata jam'iyya ya kamata 'yan najeriya su zaɓa sai na zo na ce su zaɓi pdp misali sai to kaga abin da za a yi sai a yi kwatin ɗin magana na a yi kwatin ɗin maganan profesa cewa shi ya ce kar a zaɓi jam'iyya ga kuma awul fati ya zo ya ce a zaɓi jam'iyya sai ka ji ana cewa ɗalibin shek profesa ya yi mai rashin kunya ko ya yi kaza to ala iya halin sai sa na ji kamar ra'ihan kila ba dan dariƙa ne ne tambayan to amma ni ra'ayina ne ina tare da profesa waɗannan jam'iyyun gaba ɗayansu macuta ne hmm, gaba ɗayansu macuta ne wallahi tallahi kuma jama'a ni shawarar ma da zan ƙara akan profesa bayan kar ka zaɓi jam'iyya kar kuma 'yan najeriya ku ƙara yadda a cutar da ku da ku zaɓi da ku yi zaɓe da sunan addini wallahi tallahi wannan cuta ne wannan abin ya daɗe yana cutar da 'yan najeriya ya daɗe yana cutar da mu zaɓe da sunan addini ƙasan nan constitution take amfani da shi ba alƙur'ani take amfani da shi ba in ka samu vice president musulmi ka samu president musulmi vice president ɗinsa zaka ga kirista ne kamar yanzu yanda ake fama da shi in president kirista ne vice president zaka gan shi shi kuma musulmi ne haka ake tafiya abin to idan an zo ana ta cewa a zaɓi ka zaɓi musulmi ka zaɓi musulmi sai ana kawo unwanin musulunci saboda zalunci alhali a cikin musulman nan ana samun azzalumai wanda ana samun wanda ba musulmi ba ma sun fi su adalci to irin wannan amfani da ake yi da sunan addini a mai da mutane wawaye to ya kamata mu waye a kai ni ina ƙari bayan maganar da profesa ya faɗa ɗari bisa ɗari muna goyon bayansa duk waɗannan jam'iyyun zalunci ne kawai azzalumai ne a ciki to kuma muna gaya wa mutane babu amfani da sunan addini domin in ka yadda ka yi amfani da kai da sunan wai kai malamin ka shine malamin addini ya san me ya san yake yi ya gaya maka gawa da sunan addini ka bi Allahumma da sharadi ɗaya. sai dai in wanda ya nuna maka ya ce maka ga addini kuma ga adalci to na'am wannan kan ya fi komai ga addini ga adalci amma baka san adalcin mutum ba haka kawai ka zaɓe shi to ai gashi da irin sunan cewan wana wana namu ne da suna addinin me me suna addinin me wanda yake amfani da sunan addinin me ya tsinana fiye da wanda baya amfani da sunan addinin babu mu ni dai ni dai ina magana akan kaina mun mulkin baya so dubu ɗari akan mulkin yanzu wannan ra'ayi na ne Ra'ayi na ne yawa na ne Gwamma mun mulkin baya akan mulkin yanzu ko mulkin bayan nan ba ba mai addini bane yayi amma gwamma mun shi ba ba musulmi bane amma gwammamin shi na fi jin daɗin wannan wannan shine magana dalilin da yasa nake faɗan haka in ka yadda a raina maka hankali to ka tuna hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan kan sahabbansa ya naɗa musu wani balansari ya zama shugabansu ya ce su bi shi su yi mai um, su yi bi umarninsa su hanin sa su tsaya tare da shi haka manzo Allah ya gaya musu alaihi salatu wassalam wannan shugaban da ransa ya ɓaci sai ya ce ba annabu ba ne ya ce bukari da Musulmi ne suka rawaice hadisin bukari da Musulmi. ba manzan Allah ba ne ya ce duk abin da na faɗa ku bi ni suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa sai ya ce to ku je ku nemo kiraren wuta kaga ai da addini ya musu amfani yace ku je ku nemo kirare na wuta suka je suka nemo kiraren wuta aka kunna wuta tana ci balbal ce musu ku faɗa wasu suka tafi za su faɗa daga cikin sabbai fa wasu kuma suna riƙe yan uwansu suka ƙi su je su faɗa sai suka ce ai mun bi manzon Allah ne saboda mun ga annabi ya cece mu da za mu fada wuta annabi ya cece mu ya kai kuma zaka ce mu fada wuta da aka je aka gaya wa manzon Allah mai manzon Allah ya ce ya ce musu ai ni na ce ku bi shi ni na yi muku umarni ni manzon Allah sai ya ce wallahi law dakhalu ma kharaju min ha ila yawmil qiyamati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka manzo Allah ya faɗa yace da sun shiga wannan wutan sun bi shi da sunan cewa annabi ne yace su bi shi manzo Allah ya ce wallahi da ba za su fita daga wutan ba ila yaumil qiyamati a wani ruwaya ma na bukhari ma kharaju minha abadan ba za su taba fita daga cikin wuta ba sun zama yan wuta kenan manzo Allah ya ce inna mata'atu bil ma'ruf ana biyayya ne akan abin da ya zama to na ma'arufi mai kyau ba haka kawai wani ya je ya lafi duk fa a kasan nan ba fa mun mance ba fa su yarima bakura da suka zo za a yi shari'ar musulunci za a yi kaza aka dinga kama talakawa wanda ba su ji ba su gani ba aka giggille musu hannu amma duk barayin gwamnati masu sata da birowa ko tari an yi akan wani ina magana shari'a ba ta ruguje ba duk ƙarya ne saboda ba a biyo da shari'an a kafa ta ta yanda ya dace ba to yan uwa mu zamanto kanmu a waye kar ya zamana kawai ana zuwa ana mana ƙaryan wallahi mu musulmi za mu zaɓa mutum kawai an je an ba shi kuɗi ya cika aljihunsa da shi da iyalansa ya fita duk ƙasar da yake so ya ci abin da yake so ya kwanta yadda yake so kai kuma ya barka sai ya zo masallaci Allahu akbar musulmi dan uwanmu wani ku zaɓe shi Allahu akbar sai an hau kuma sai kaga abubuwa sun jirkiɗe sun zamanto maka wani iri dan haka mutane ku zamanto a waye ba mu ba siyasan jam'iyya ba mu ba siyasan da sunan wani wai shi musulmi ne sai in mun tabbatar adali ne magana kuma a fili take musulmi in ya shiga cikin kabari shi kadai musuluncinsa zai amfana arne in ya shiga cikin kabari shi kadai arnancinsa zai cutar amma idan na zaɓi musulmin da bayi da adalci to rashin adalcinsa da zaluncinsa zai zo ya cuce ni idan na zaɓi arni mai adalci adalcinsa zai amfani ni ba ruwana da arnancinsa wala ta zai ruwa jiratun wizar ukura amma tun da ya zama shugabana in yana min adalci shi shikenan wannan shine mutum magana ɗan uwa mai tambaya ka yi hakuri na ƙara haske a kai babu batun cewan wai yanda ake faɗa Profesa Ibrahim Makari Allah ya saka mai da alkhairi ya ce kar a yi zaben jam'iyya na'am kar ku yi zaben jam'iyya kuma ko adalin ne yanda ya faɗa ku tabbatar sai kun gaina da wato wani experience amma ba da sunan wane mai gaskiya ba ne shi kenan daga kuma mun zaɓo gaskiya mun zamanto gasassu har yanzu ana nan ana ta abubuwa sun rikice kawai malam Allah ya sauke Allah ya sauke insha Allah Allah ya ba mu sa'a wannan kuma shine sannan afwan akwai wani hadisi da na tuno na ƙarshe da nake son in yi wa mutane ishara da shi anan shine kar ka zaman to mai wayo ai ta mara wayo ana cutan ka wai da addini wasu suna maka wayo suna karɗe kuɗaɗe suna sa aljihunsa aljihunsu su lura da kishin ka na musulunci su sa ka cuci kanka in ka zaɓi wanda ya zo yana ƙona maka aya a hannu to wallahi ko an je layira ba ruwan Allah da cewan waɗannan malaman su suka saka kai kai kai kamar da kanka wawa kai kamar da kanka wawa da gangan kai kamar da kanka wawa yawwa kawai ka fito ka duba mutumin da zai maka adalci ƙasan nan ba ƙasan wani addini bane zaɓi mutumin da zai maka adalci daga ko ina yake ka ɗauke shi kuma yanzu ta yadda za ku gane in mutum ya zama na bai da wayu akwai hadisi annabi ya taɓa auren wata mata alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin ummatul muminin Allah Allah ya yadda da ita manzo Allah da ya auri wannan matan a daren farko ran da ta tare a gidan annabi a ranar manzo Allah ya sake ta ko kun san me dalili radiyallahu anha ummuna ne mahaifiyarmu ne amma kuma sai ta yi wani abu da ba zan ya zan ce ne kan na su adabi sai in ce rashin wayo tana zuwa matan manzo Allah sai suka ce mata ai annabi yana son wata kalma in ya zo zai taba ki zai miki addu'a ki ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka ita kuma sai ta dauka baiwar Allah sai ta dauka tana zuwa annabi ko ya ka zai taba ta ce a'udhu billahi minka annabi sai ya ja da hannunsa sai ya ce izabi ila ahaliki laqad usti bi ma'as ya ce shi kenan tafi na sake ke aikin nemi tsari da wanda ba a neman tsari da shi face sai an samu abin da ake so annabi ya sake ta ya sarra me ya jawo matar manzo Allah ne radiyallahu anha Allah ya saka mata da alkhairi amma me ya jawo wannan bin shawaran waɗancan da suka bi ki ce a'udhu billahi minka to kar ku zamanto masu wayo kawai a zo a wukan mimbari wallahi tallahi in malamai muka ce muku ku fito ku zaɓi wani mun yadda mai gaskiya ne musulmi ne saboda dalili mun fara ganin wasa sun fara fito wajibcin zaben musulmi yana ɗauko wasu gobi wai shehu ibrahim ya ce a duk ƙarya ne malam za mu zo mu yi bayani wannan abubuwan ƙarya ne billahi lazi ƙarya ne yawa kowa ya shiga taitayinsa kar ka yadda a zo a zalunce ka wannan shine magana na gaskiya kawai yawa in inda halin mu yi Allah ya isa akan halin da muke ciki na amana da muka bayar da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa abubuwa za su canza ma abubuwa kawai malam shi kenan in kala asan ala aqib kawai sun juya upside down komai ya lalace la allah la sauke nan shine dai la taimake mu na'am sai tambaya na gaba insha Allah mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani don Allah tambaya ta ita ce shin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan saka wa gemunsa wani kala wato yakan rina gemunsa ke na'am bismillah salatu wassalamu na'am babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> yana rina yayi umarni yayi umarni da a rina gemu eh yayi umarni da a rina gemu duk da shi ya tambaya mai tambayan ka ce shin annabi yana rinawa to ban ga annabi yana rinawa ba amma na ga umarnin annabi na arina na ga umarnin annabi daga ciki shine akwai hadisin da yake cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal yahuda wan nasara la yasbuguna fa khalifuhum yawa cewan yahudu da nasara ba sa rena gemunsu ku saba musu ma'ana kuku ku rena gemunku sannan akwai hadisi na biyu wanda shi ma sayin hadisi ne wanda al-imam muslim ya fitar hadisin jabir bin abdullah lokacin da mahaifin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu abu kuhafa ya zo zai musulunta da ya zo gaban annabi sai ya zo geminsa faritas gashinsa ma faritas manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai ya ce ghayyiru hadha wajtanibus sawada ku canza wannan kalan farin gemun da farin gashin nan amma in za ku canza waji ta nibu sawada ku nisanci baki ma'ana kar a mai da in za ka yi rinin kar ka mayar baki kar ka mayar da shi baki sai dai ka mayar da shi ja ko ka mayar da shi yalo ake cewa ne ko menene asfar dai haka to amma lallai ya tabbata a sunna manzo Allah ya faɗa ana rina gemu wannan shine a takaici eh wanda suke sa dayin kai. to wani ya ce wanda suke sa dayin a kai ya danganta su suna sawa ne ba dan manufar da manzon Allah ya faɗa ba sannan kuma suna sawa ne ba dan su canza fari ba su sukan sa da wani manufa ne zaka ga saurayi kawai ya je ya rina gashin sa haka kawai wannan yayi koyi ne ko da yan kwallo ko da wasu abubuwa wannan kuskure ne bai halatta ba amma misali dattijan mutum yayi bari bat Allah ya ce to ya canza ya zama wannan ko gemun ya canza ya zama wannan jaɗin da lalle amma kar a sa baki sannan kuma za ku ga yawancin matasa sun za su dai din ma yawanci sun fi sa baki ko da wato shine wannan dan haka dai idan an gama wani ya rina kansa ya yi wannan jan to ba gaggawa za ka yi ka ce ya yi koyi da sunna ba a sai ka ajiye shi akan innamal amalu bin niyyati me niyyarsa in niyyarsa koyi da sunnar manzo Allah ne shikenan yana da lada in kuma ba koyi da sunnar manzo Allah bane to kuma na'am tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya zan iya sallar magriba kafin na yi buɗe baki na'am a bismillah sallar magariba kafin a yi buɗe baki ba haramun ba ne amma kuma a sunnar manzan Allah annabi ba ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin a sallar magariba ba sannan ya yi buɗe baki annabi bai taɓa yin haka ba saboda hadisai sun zo da yawa sahihai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin cewa a gaggauta buɗe baki to in ka zo ba lallai bane wajen da za ka yi buɗe bakin sai ka sa sai ka sa kawai ka ce misali ka ce a kawo kunu abinci na sai ka gama ci ka cika cikin ka sannan ka tashi Allahu akbar ya sayyadi ya ka yi haka abin da ya kamata ka yi shine ka ci dabino daya ko biyu sannan kuma sai ka samu sallan magariba to kaga ka ajjala buɗe baki sannan kuma ka samu sallan magariba in kai sallan magariba daga baya sai ka zo ka huce fushinka akan abinci haka ne ya kamata amma ba kawai ka ka ka ce wai misali sallan magariba amma in shin in kai sallan magariban in kai sallan magariban eh, eh, azumin ka ya ɓaci a ah, ya ɓaci ba amma dai annabi baya yi alayhi salatu wassalam annabi sai ya yi buɗe baki sannan ya sallan magariba kuma buɗe bakin annabi baya jawowa har lokacin sallan magariba ya shige a fahimci wannan da kyau don kar a ce annabi sai ya yi buɗa baki ya sallan magariba wani ya je aji abinci a gabansa ya ta niƙa yana ta sheƙa har lokacin sallah ya shige a'a ka ci dabino ɗaya biyu ka kurkura bakinka ka tashi kai sallah in kai sallah sai ka dawo sai ka ku gana da abincin da za ku gana insha Allah sai tambaya ta ƙarshe tana cewa assalam malam tambaya ta ita ce shin mai azumi zai iya ba da jininsa a ɗiba wato ko a asibiti kenan haka eh, zai iya ba na mai azumi zai iya bada jini a ɗiba ba laifi dama abin da yake karya azumi abin da yake shiga ne ba abin da yake fita ba kuma ko da shigan jinin ne shi ma akwai manafis ƙofofin da ta nan in wani abu ya shiga ta nan yake karya azumi amma kaman jini ko da jinin za a sa maka ne ko a ɗiba to duka baya karya azumi ko sawa ko ɗiba duka baya karya azumi kiyasin da malamai suka bayar shine kaman sun yi kiyasi akan abin da ya shafi alhijama ƙaho to shi kuma kaho kusan ittifaƙin fuqaha'u baya karya azumi ƙaho baya karya azumi kamar yadda sa Imam Nawawi suka yi magana da sauransu ya kawo ma ra'ayin wasu sahabbai daga cikin su akwai irin su Sayyidina Abdullahi bin Abbas akwai irin su Sayyidina Anas bin Malik akwai irin su Sayyidina Abdullahi bin Umar akwai irin su Sayyidatuna Hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su Abu Sa'id al-Khudri akwai irin su Jabir da sauran sahabbai wanda ya kawo ya nuna cewa sun tafi akan cewa kaho baya karya yazi so kaga daidai yake da kaho in ka lura sa kaman jan jini ne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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ما شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين a jiya a karatun mu mun tsaya akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun yanda muka ce istihza'i na ubangiji kalman istihza din nan ta zo ne ala babil mushakala abinda malaman balaga suke cewa al mushakala ma'ana kalman da wancan ba mai istihza'i ma'ana na me ake cewa da Hausa istihza'i izgili da kuma wannan kalmar duka ɗaya ne a rubuce amma a ma'anansu suna da bambanci shi ake cewa mu shakala to bayan mun yi wannan muna magana akan abin da ya shafi a su munafukai kamar yadda muka ce surar ta fara da ayoyin da ta yi magana akan muminai ayoyin da ta yi magana akan kafirai a habarul yahudi sannan ayoyi da suka yi magana kuma yanzu muna cikin su kwaya goma sha uku nan akan munafukai to waɗannan munafukai shine Allah yake cewa ula'ikal ladina waɗannan alladhina su waɗannan munafikai ishtarawu dalalata bil huda su suka sayi ad-dalalata bata bil huda akan shari'a fama rabihat tijaratuhum kasuwancin nan bata yi riba ba wa ma kanu muhtadina dama basu kasance shiryayyu ba kalma da Allah tabaraka wa ta'ala yayi amfani da ita anan kalman ishtarau sun saya to ai ba zuwa a cire kuɗi a ce an je an saya bata ko to malaman balaga abin da suke kira anan sun kira anan Allah ya amfani da majazi ne majazin nan kuma a ƙarƙashin isti'ara sannan isti'aran wace irin isti'ara isti'ara ce tasrihiyya ma'ana isti'ara tasrihiyya ita ce isti'aran da surriha fiha bi lafzil mushabbahi bihi isti'aran da aka ambaci lafazin mushabbahu bihi a cikin ta amma aka goge lafazin mushabbahu dan haka ula'ika alladhi nashtarau ai ula'ika alladhi nakhtaru waɗanda suka zaɓi ikhtaru ka ishtarau kaga ikhtaru ya zama mushabbahu ishtarau ya zama to mushabbahu bihi to bayan ta zamanto isti'ara ce sirihiya da aka bayyana mushabbahu a cikin ta kaman sannan kuma isti'ara ce murashaha ma'ana saboda abin da ya zo bayan ta sauran maganan da ya zo bayan ta isti'ara sirihiya din zaka ga yana da alaka da mushabbahu bihi to idan ka samu mushabbahu bihi dinka maganar da ta biyo a baya sai kaga yana da alaka da mushabbahu bihi din to wannan isti'arar ta tashi daga tasrihiyya ta kuma zamanto murashaha an gani to da Allah ya ce ulaika alladhina ishtarawu dalalata waɗannan su ne ishtarau bi ma'ana ikhtaru suka zaɓi ad-dalalata bata bil huda akan shari'a sai Allah ya ce fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su bata yi riba ba to kalmar ishtarau din mu shine mushabbau bihi to idan ka duba fama rabihat tijaratuhum zaka ga suna da alaka da kasuwanci da riba yana da alaka da saye to fa ma rabiya tijaratu wa ma kanu mutadina da haka ta zamanto isti'ara murashaha to a nan gaba sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ma kanu muhtadin masaluhum masaluhum misalin waɗannan ka karanta ko masaluhum misalin waɗannan munafikai waɗanda suke nuna sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi imani ba kamar yadda ayat baya ta gaya mana wa minan nasi ban yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yi khadi una Allah wallazi na amanu wa ma yi khadi una ko wa ma yakhda una illa an fusa hun wa ma ya shurun fi qulubihim marad to sai Allah yake cewa mathaluhum misalin waɗannan munafikai ka masalin lazi stauqada naran kamar misali ne na mutumin da istauqada naran ya kunna wuta a cikin daji cikin duhu sai ka je cikin daji sai ka kunna wuta falamma adaat ma haulahu lokacin da hasken wutan ya haska masa gefensa yana ganin komai kuma yana jin dumin wannan wutan zahaballahu binurihim take sai Allah ya tafi da hasken su wa tarakahum fi zulumatin ya bar a cikin duhu la yubsiruna ya zama na ba sa iya ganin komai ma'ana in da suna ganin cewa ga su ga sahabban annabi ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hasken musulunci suka kisi amfani da shi saboda zuciyarsu ta toshe to shikenan hasken nan nasu gaba ɗaya ma sai Allah ya kashe su wata ya kashe hasken wata humfi fi zulumatin ya bar a cikin duhu na kafirci da duhu na ninkufurcin kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yubsiruna ya zama na in sun ga gaskiya gaskiya ma ba za su iya gane gaskiya ba ne ba za su iya binta ba wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsiru bayan Allah ya musu haka sai ya musu kuma wani babban salbu sai ya zama na saboda duk abin da zai sa ka gane gaskiya da shi baya wuce ɗayan waɗannan abubuwa in ma ka ji mu mun ga annabi alaihi salatu wassalam amma mun ji sai muka bi haka ne ko ko kuma malamai da za su iya gaya maka yadda suka yi ta na kalto mana annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce har ya zo mana kaga su ma sun yi amfani da bakin su sun isar mana da gaskiya haka ne ko to sannan kuma in baka ga annabi sallallahu alaihi sallama ba za ka iya ganin hadisansa za ka karanta haka ne ko ka ga alkur'ani gashi yanzu Allah ya sa muna gani muna karantawa to su da Allah ya tashi tunda yana son batan su ya tabbata astaghfirullah Allah yana son tunda sun zafi bata Allah ya tabbatar musu da batan su sai Allah ya ce summun sai suka zamanto malam kurami kurami ta yadda ba za a iya faɗan gaskiya ta shiga kunnensu ba bukumin suka bai bebaye ba za su iya faɗan gaskiyar ba umyun suka zamanto makafi ba za su iya ganin gaskiyar ba fahum la yarji'un kuma ba za su iya dawowa daga halin da suke ba su koma cikin addinin musulunci saboda an riga an yi musu salmu farkon ayar dama ta ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa ma hum mu'minin yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yuqadi'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim marad fa Allah marada sannan kuma ka tabbar musu tabbatar musu da ni walahum azabun alim bima kanu yakzibu to wannan shine summun bukumul umyun hum la yarji'un au kasayyi أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 sai ce auka sayyibin su wato ko kuma ka tankacin sayyibin ruwan sama ne mamako ma'ana sayyib din nan an kwatanta shi da musulunci musulunci kamar ruwa ne minas sama da ya sauko daga sama amma kuma fihi zulumatun a cikinsa sai aka samu kuma dufunnai dufunnai shine waɗannan munafukan da suke cikin musulunci ya na amanna suna cewa mun yi imani sannan kuma wa ra'adun wa barqun sannan kuma ga ayoyi da suke zuwa wanda ayoyin Allah yana fallasa su yana tona musu asiri ayoyin nan kamar ra'adun kai ka ce wani irin tsawa ne wa barqun da walƙiya wanda in ta haska sai an gane kowane munafiki idan za su ji waɗannan ayoyin ya ji ja'aluna sabi ahun fi azanihim sai su ɗauki saman yatsunsu sai su yi haka sai su toshe kunnuwansu ya ji a sabi asabi'ahum fi a zanihin mina sawa'iƙi saboda wannan tsawon da suke ji hazarar mauti saboda suna tsoron mutuwa wallahu Allah tabaraka wa ta'ala muhitun bil na Allah yana kewaye da kowane kafiri ya san cikinsa ya san wajensa ya san me zai yi ya san me ba zai yi ba ya kadul barku wannan walƙiya da ake yi take walƙawa yakan kusa ya tsifu absarahum ya tafi da gananansu ya zama na ba sa iya gani kullama a lahum duk lokacin da walƙiyan ya za a lahum sai ya haska musu hanya mashaufi sai kaga suna tafiya a cikin hanyar amma wa iza azlama idan kuma guri yayi duhu ya zama na ba wannan walƙiyan wa iza azlama alaihim idan guri yayi duhu ƙamu sai kaga sun tsaya cak saboda ba za su iya tafiya ba walau sha Allah da ubangiji ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da ganinsu wa absarihim ya tafi da abin eh, bisam'ihim da jinsu wa absarihim da ganinsu domin me inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai to wannan misalai biyu ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga faɗa wanda har sai da ya zamana su munafakai kamar yadda sayyidina abdullahi bin abbasin ya faɗa al-imam tabari ya kawo cewa har suka dinga wannan misalai da kuma misalan da Allah ya dinga yi nan gaba na misali da sauro na misali da kuda suka ce to wannan irin misalai ya za a ce daga gurin Allah yake to za mu jaraddin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi musu a nan gaba bismillah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم آه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون bayan ubangiji ya gama magana akan munafukai to ubangiji sai yake kiran kuma duk halittunsa gaba ɗaya mutane yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijin nan naku da ya halicce ku ya halicci sama da ƙasa ya halicci komai da kowa allazi khalaqakum ubangijin nan da ya halicce ku kuma wallazina min qablikum kuma shi ya halicci mutanen da suka zo kafin ku la'allakum tattaquna domin lallai la'alla ba ta taraji bane anan la'alla domin lallai tattaku ya kamata ku ji tsoronsa tabaraka wa ta'ala to kalma da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amfani da shi a anan allazi a'budu rabbakum allazi khalaqakum to so da yawa ubangiji idan yana son ya bayyana muku wani ni'ima sai ya dinga tunawa wa fi anfusikum ya dinga tuna muku wa fi anfusikum afala sai ya dinga gaya muku shi ya halicce ku shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai ba dan komai ba dan ku bauta masa misali zaka samu cikin rum suratul rumi Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa Allahu allazi khalaqakum ubangijin da ya halicce ku sun marazaka ku sannan ya azurta ku thumma yumitukum ubangiji shi zai kashe ku hoyi yuhyikum shi zai tashe ku ranan kiyama a hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay shin a cikin wanda kuke yi wa Allah kishiyoyi da shi kuke bauta musu koma bayan Allah akwai wanda zai iya yin wannan abin ya halicce ku ya azurta ku ya kashe ku ya tashe ku ranan kiyama subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ubangiji ga irin kishiyoyin da suke sa mai suke yi mai shirka sannan zaka samu cikin suratu safati ubangiji yana faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ubangiji shi ya halicce ku wa ma ta'maluna da dukkan abin da kuke aikatawa haka cikin mursalat Allah yana faɗa alam na khuluqkum min ma'in mahin ai mu muka halicce ku wannan istifham ne amma taqrir yana lil istiqra yana tabbatarwa alam na ai mu muka lice ku min ma'in mahinin daga kazantaccen ruwa faja'alnahu fi qararin makin muka sa wannan ruwan cikin mahaifa ila qadarin ma'lum qaddarna fa ni'mal qadirun Allah ya ce muka kaddarta shi kuma fa ni'mal qadiruna madalla da masu wannan kaddartawa sannan bayan ubangiji ya tabbatar shi yayi halitta ayar gaba sai ya fara kididdigo irin ni'imomi tabaraka wa ta'ala irin ni'iman da ya mana ya mana ni'ima kaza ya mana ni'ima kaza ya mana ni'ima kaza sai yake irguwa daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa allazi shine ubangijin da ja'ala lakumul arda firashan ya sanya muku kasa ga tanan a shimfiɗe malam was a bina'an ga sama kuna kallon ta malam an muku rumfa da ita an gina ta malam wanda ayan nan da take cewa ko uh, uh, lalazina fas samawati wal bi ghairi la fas samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya tare muku sama malam da wasu ginshikai ba tare da kuna ganin ginshikan ba sannan bina'an sannan kuma bayan ya yi muku sama ɗin rumfa da sama wa anzala minas sama'i ma'an ubangiji tabaraka wata'ala ya sako muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar muku da 'ya'yan itatuwa daban-daban daban-daban kala-kala rizkan lakum wanda ya zamanto arziki ne daga gare shi zuwa gare ku to in kun gane wannan ni'ima da Allah ya yi muku na halittanku ya shimfiɗa muku ƙasa ya yi muku rufi da sama sannan ya sa ƙasar ta fitar muku da tsirrai daban-daban to fala taj'alu lillahi andadan kar ku yadda ku aji ku sa wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna kuna sane kun san ga wanda ya yi muku wannan abin tunda kullum kuna cikin ni'iman nan sannan kuma ya zama na an ce ku zo ku sa wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna wannan ya zama to tilka idan ismatun diza to bayan Allah ya addada wannan ni'imomi ya irgo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa tun daga abin da Allah ya ce mu bi shi mu bauta masa karmi mai shirka manzo Allah sai yake cewa dama ka san an ce wai ina hadisin nan da manzala sa an ce al abdul ihsani ko asin ilan nasi tasta'bid kulubahumu fadala masta'bada al-insana ihsanu ka kyautata wa mutane zaka bautar da zukatansu su zamana suna son ka so da yawa zaka ga kyautatawa mutum yakan zama bawan kyautatawa haka ne to ya kake tunanin mai kyautatawan shine Allah tabaraka wata'ala ya kyautata maka ya halicce ka ya baka lafiya ya baka kasa ya yi maka sama ya sa ƙasar ta fitar maka da shuka bayan duk wannan ni'ima kuma sai ka zo kuma a ce tabaraka wata'ala kana mai shirka kaga bai dace ba to shine manzo Allah yake an ce jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha in dai kana kyautatawa mutum to zuciyarsa za ta dinga son ka an gane wa bugudi man asa ilaiha in kuma nawa kake yi zaka ga zuciya ba ta sanka to babu duk cikin halittu ba wanda ya kai Allah kyautatawa sa tabaraka wa ta'ala da haka manzo Allah yake cewa ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amihi ku so Allah saboda abin da Allah yake baku na ni'imominsa wa ahibbuni li hubbillahi ni kuma annabi ku so ni saboda san da kuke wa Allah sannan wa ahibbu ahla baiti li iyalan gidana kuma ku so su saboda ni kuma kuna sona Allahu akbar to kun ga manzo Allah nan sai ya ce ahibbullah lima yughdiqu alaikum min lima yughzu alaikum min ni'amihi to bayan haka za ku samu a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo gurare da yawa da ya mana ni'imomi iri-iri wanda yana tuna wannan yana tuna mana wannan ni'imomin wanda idan mun tuna su tuna su zai hana mu dinga yin shirka wa Allah tabaraka wa ta'ala misali a cikin suratul muminu Allah yana faɗa walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq kar ku mance fa mun halicci sammai bakwai ko kuma mun halicci hanyoyin taurari ko mun halicci hanyoyin mala'iku duka an fassara shi da haka a saman ku wa ma kunna alil khalqi gafilin ba mu zamanto masu kana ga dukkan halittun da muka yi ba wa anzalna minas sama'i ma'an kar ku mance mu muka saukar muku ruwa daga sama bi qadarin gwargwado ba mu sa shi yayi yawa ya zo yayi ambaliya ba fa arsalna menene fa askannahu fil ardi Allah tabaraka ala yace muka zaunar da wannan ruwan a doran kasa wa inna ala zahadin bihi laqadiruna kar kuma ce mun ga dama duk ruwan da yake kasa za mu iya daukan su mu tafi da su in ji Allah tabaraka wata ala fa an sha'ana lakum bihi jannatin da wannan ruwan muka samar muku da gonaki gonaki lambu lambu min nakhilin lambun dabino ne wa anabin da inabi lakum wannan abin duk mun yi dan ku ne fiha fawakihun kasiratun fiha fawakihun kasiratun a cikin wannan gonakin ga kayan marmari nan iri-iri masu yawa wa min ha takuluna kar ku mance daga jikin kayan wannan marmarin kuke ci to kaga wannan da ya maka haka zaka yi mai shirka bai kamata a yi mai shirka ba tabaraka wa ta'ala haka zaka samu ya faɗa a cikin suratul nahl wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kar ku mance duk ni'imomin da kuke ciki na samun ruwa na samun komai duk wannan abubuwan kun same shi ne daga Allah yace thumma iza masakumud durru kar ku mance idan wani cuta ko wani bala'i ya same ku fai ilaihi runa gurinsa kuke zuwa ku gudu ku ta istigasa Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba yace mai idza kashafa dhurra ankum amma daga zaran Allah ya yaye muku wannan cutan idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikuna sai a samu wasu daga cikin ku kuma suna yin shirka suna hada Allah da wasu wajen bauta li yakfuru bima atainahu domin su kafirce da abin da muka su to Allah yace fatamattau to ku ji dadi na dan wani lokaci fa saufa ta'lamuna da sanne za ku gane ni ne ubangiji ubangijin da ya kamata a bauta min ni kadai ba tare da mun shirka ba haka ya kara faɗa cikin wata aya cikin nahli din yace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan kar ku mance ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya sa muku gidan da cikin ku gidajen ku su zamanto sakanan gurin da za ku zauna ku da iyalanku da 'ya'yanku da 'yan uwanku waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan kar ku manta kuma Allah ya halitta muku dabbobi daga jikin fatin dabbobin kuma Allah ya sanya muku buyutan rumfa rumfa da za ku dinga kafawa tanti tanti sai ka je ka ga rumfan fata rumfan kaza rumfan kaza Allah ya yi muku wannan shi ma in kun fita kenan fa Allah ya ce tastakifuna ha yau mazanikum in za ku yi tafiya wannan rumfan da kuka yi na fatun nan sai ya zama ku same su ba su da nauyi yau ma za a nikum lokacin da za ku yi tafiya wa yau ma iqamatikum in kun dawo ma kuma za ku iya sauke su ku kafa ku shiga ciki yace wa min aswafiha daga jikin gashin waɗannan dabbobin kar ku mance Allah ya baku in an ce asufu shine gashin tumaki wa aubariha da gashi na raƙuma wa ash'ariha da kuma gashi na akuyoyi duka Allah ya yi muku wannan abin ku zamanto kuna samun asasan abin da za ku yi jaka da shi ko ku yi shimfiɗa da shi ko ku yi wani abu dai da shi Allah ya ce amma wa mata'an ilahi dan jin daɗi ne na dan wani lokaci wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan kar ku mance Allah shi ya sanya muku daga abin da ya halitta wasu sa ya mayar suna muku inuwa sai kaga bishiya ta zo ta yi maka inuwa ko kaga wani dutse ya maka inuwa sannan kuma ya ce waje lakum minal jibali aknanan kar ku mance ya sanya muku kogo-kogo a cikin dutse ta yadda an kawo muku hari za ku iya shiga wannan ana gaya wa mutanen maka kenan za ku iya shiga ku buya aknanan kenan waje kum sarabila Allah tabaraka ala daga jikin dabbobin nan ya sanya muku sarabila riguna wanda wannan rigunan ta kumul harra za su dinga kare ku daga zafi wa sarabila da kuma wasu riguna ta ikum basa kum wanda za su dinga kare ku daga yaƙi in an zo rigunan yaƙi Allah ya ce kazalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimuna duk wannan ni'iman Allah ya yi muku ne saboda wai dukkan ku abin da ake so ku musulunta ku bar yin shirka wa Allah tabaraka wa ta'ala ya zamana ana kadaita shi tabaraka wa ta'ala a suratul hajji yana cewa alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi ba ku ga Allah shi ya sare muku duk abin da yake doran kasa ba wal fulka Allah ya ba ku manya manyan jiragen ruwa tajri fil bahri gashi suna gudu a cikin teku bi amrihi amma suna tafiya ne da umarnin Allah in ba haka ba sai su nitse ai wa yumsiku samaa an taqa alal ardi ya tara sama malam ba za ta iya faɗowa ba illa bi iznihi sai da izinin sa inna Allah bin raufur rahim Allah wa ta'ala wa mutane raufun mai matukar jin tausayi ne rahimun mai yawan rahama ne tabaraka wa ta'ala to wannan idan a zamanin manzon Allah <laughs> sallallahu alaihi wasallam ake gaya wa sahabbai haka an musu fatin dabbobi gashin raƙumi gashin tinkiyoyi gashin akuya ga duwatsu Allah ya muku gidaje a ciki aka ce kuma su gode kasu yi shirka to ya mutanen wannan zamanin na hannu wula'ai, ko ba haka bane sai sa aka ce alqur'ani salihun Likulli, kulli zamanin wa makani qur'ani yana tafiya da kowane zamani mu yanzu in kace wani anta duni matallahi la tusuwa mala yanzu nan sai ka ji tafiyar da za a yi da su yi shekara suna yi kai sai ka yi ta a kwana ɗaya. shekara za su yi suna tafiya ba za su yi shekara cur suna tafiya kafin su isa wani gari amma kai yanzu kuma sai ka yi ta a kwana ɗaya iyayenmu da wasu wasu daga cikin kakanni mun samu labarin inda za su je saudiya shekara suke yi kaga ana ta sallama da mutum wani ya tafi kenan ba zai dawo ba can ko a hanya ya rasu ko kuma a can ya rasu sai ya yi shekara ɗaya je saudiya amma mu yanzu in ka tashi 4 hours awa hudu ka isa saudiya to su ya kamata su gode wa Allah mu ya kamata mu gode wa Allah sannan abin da yayi na dabbobin nan gashi mu a yanzu har yanzu ma ana yi har yanzu ana yi bar da wannan dabbobin ma akwai ni'imomi da yawa waɗanda suna nan zaka samu misali daga cikin irin waɗannan ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala yi mana wanda a zamanancin da nake gaya muku za ku ga akwai akwai irin gashi akwai ya saƙan gizo-gizo da suka gano sakan gizogizo gida turawa da suka gano sai suka gano cewa ana iya ɗinki da shi idan an yi wa mutum operation a gyara shi ya zamanin an yi ɗinki da shi kawai sai ya bi naman jikinka sai ya lanyace saɓanin mu yanzu an zo an yi ɗinki sai an zo an kunce ɗinkin bayan nama ya haɗe to shi wancan in an yi kawai shi kenan sai ya zamana ya kama jiki baya kaza turawa da suka gano sai suka je sai suka ciro shi jin abin da ake kiran shi jin sos din aiwa na gizo-gizo sai suka yi allurarsa a jikin akuya akuya kuma tana ba da madara in ta tashi akuyar sai ta zubar da madara su ɗauka su yi amfani da shi a cikin madaran kuma sai su dinga cire wannan abin sai ana yin shi jibi-jibi ana tarawa ana yin sa jibi-jibi ana tara yanzu Allah tabaraka ta'ala ya ce daga jikin dabbobi suna samun fatar da za su yi riga domin yaƙi rigan yaƙi yau mu gashi muna da bullet proof in an sa za a harba bindiga bub ba za ta shige ka ba bullet proof duk irin waɗannan abubuwan ni'imomin da Allah wa ne matallahi la tosuwa in za ku irgidige ni'imomin Allah tun daga kan irin waɗannan abubuwan da aka yi mana wayoyi ko gashi nan yanzu malam kawai kana aka sai kai waya da ɗan Amerika kuma wireless babu wani waya da ta yi connecting tsakaninka da shi sai ka sa to su waɗancan da ya fi kamata su gode wa ni'iman nan ko mu ne ya kamata mu gode wa ni'iman nan mu ne muka fi cancanta da mu godiya to yanzu kaga Qur'ani kaman yana magana da zamanin mu da mu alkur'ani yake yi to irin waɗannan abubuwan suna nan kuma waɗannan abubuwan suna gwada me suna gwada gaskiyar karaman waliyai abin mamaki kana rayuwa a 21st century karni na 21 in an ce maka waliyi kaza yi karama wallahi ƙarya ne wannan tatsuniya ne amma kuma an jima ya kaɗa ga waya wannan karamar bature ce in ka ce ba karama ba ne ka yi ɗin? ko ba gaskiya ba ne? in ka ce ba karama ba ne yi karama ce da kaga duk abin da ake ta waliyai da su a da gashi Allah ya kawo maka shi muraran kana ganin sa in an ce a ah, ai an taba samun Abdul Abdulkadir yana bagadaza malam ya hango wani almajirin sa yana kaza ya mai magana ya ce kai bar kaza tsufaye karyan banza karyan wofi ba gaske faɗa ba to shikenan daga white house yanzu sai a hango ka kana cikin nan su hango ka su gaya maka me kake yi biddafi ko ba su iya ba yawwa eh an ce an ce wani ba mai kashewa ba mai raya sai Allah haka ne ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah amma akwai wanda Allah ya basu ya ara musu dama a hannun su ta in sun ga dama za su tafiyar da kai ba haka bane ba yawwa an ce da waloli wane ya yi wa kaza wani bawan Allah ya mai magana ya ce kai ka mutu ka mutu kawai shikenan sai mutu ƙarya ne ba shikenan yanzu ga alƙumbular zarriya ko wanda Allah du zurriya malam nukiliya ana jefowa bam shikenan a tambayi jamani a sha labari to irin waɗannan abubuwan suna nan duka gasa alƙur'ani ya zo da shi wanda irin zamani da alƙur'ani yana ƙaryata masu ƙaryata bayin Allah to irin waɗannan ayoyi da Allah ya yi mana na ni'imomi muna roƙon Allah ya ƙara mana kuma Allah ya ba mu ikon gode masa akan ni'imominsa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake faɗa allazi ja'ala lakumul arda firashan ubangijin da ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe wasama a bina'an ga sama an yi muku rumfa da ita an gina ta wa'an dala minas sama ma'an daga saman ya saukar muku da ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku da wannan ruwan nau'i nau'i na 'ya'yan itatuwa suka zamanto arziki gare ku to in kun gane wannan ni'imar da aka yi muku fala tajalu lillahi dada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna kuma kuna sane da gangan ku sa wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hazzarar akan batun shirka kuma shi kafin annabi ma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa mai yin shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ba irin abin da mutane yanzu zaka ga waɗansu yan daɗi na iya ka je ziyarar manzo Allah ce kai shirka wannan ba shirka bane wannan kawai mutum jahili ne bai fahimci waye girman annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko ya je ya ganka a jikin wani kabari ka tsaya kana addu'a ka gan shi yana bautan kabari la abadan tambaye ni tukun na ka sani bauta mai nake ko addu'a nake masa ko kuma saboda yana da albarka ne na tsaya bakin kabarin na tsaya na yi addu'a a gurin kamar yadda hatta kansa shi malam ibnu taymiya ya faɗa cewa za ka iya zuwa bakin kabarin bayin allah mutum ya tsaya ko wasa ka a gurin in ji ibnu taymiya ya ce allah zai iya turo wuta ta ƙona ka yace kuma su kansu kabarin za a iya shigo da mutum daya in an shigo da shi albarkacinsa duk waɗanda suke cikin kabarin Allah ya musu rahama in ji ibnu taymiya yake faɗa yace sannan kuma zaka samu mala'iku ma suna iya zuwa suna gadin gurin ba a barin dabbobi su zo gurin duka ibnu taymiya ya faɗa so kaga yanzu waɗanda suke kiran mutane kawai kuburiyun mutum kullun yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saboda sunan ka daɗi kaulasan kawai ka zo kai tanarka mai kaulasan ya sai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah to waɗannan abubuwa muna roƙon Allah ya ba mu ikon gode wa ni'imominsa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kuntum وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم akum. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين ما شاء الله صدق الله العظيم a wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum ya ku mutanen kafiran makka da munafukai da ma duniya gaba ɗaya ga challenges Allah zai bayar wannan challenges din tan da mutane da aljanu da kowa da kowa da shedan da waye ga challenges Allah yana bayarwa Qur'ani kenan malam kuma tun daga shekara 1440 da hudu ko ko da uku gashi Allah yana bada challenge kuma challenge din daga nan ila yawmil qiyamati wanda duk zai iya yi wa in kuntum idan kun kasance ku kafirai fi raibin kuna cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da abin da muka saukar wa bawan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wannan alqur'ani to fatu bi suratin min mislihi ku kawo mana wani sura min misilihi irin alkur'ani in kun isa ku kawo mana sura irin alkur'ani in kun isa wa zai iya kawowa akwai to Allah yana faɗa in kun kasance kuna cikin kokonto fatu bi suratin min misilihi. ku kawo ko da sura ɗaya ne irin alkur'ani sannan kuma wad'u shuhada'akum ku kira shugabannin naku masu muku shaida shugabannin kafiran da shaidaninku gaba ɗaya ku kira su min dunillahi waɗanda kuke bauta wa koma bayan Allah in kuntum sadiqina amma in ku masu gaskiya ne da gaske kuke yi sai ya ce fa illam lam taf'alu amma fa in ba ku yi ba <laughs> walan taf'alu to har abada ba za ku taɓa yi ba shekara dubu ba su yi ba kaga ba za su yi ba nan da shekara dubu goma haka ne ko walan taf'alu ba za ku taba yi ba fattakun nara dan haka ku ji tsoron wannan wuta da ake muku gargadi wanda allati wa ku fattakun nara allati ku ji tsoron wutan nan da ake muku gargadinta wa qudu hannasu fuel dinta abinda ake sa mata makamashin wannan wutan annasu mutane ne wal hijara da duwatsu uiddat malam an yi tanderin ta an tanade ta lil kafiri wa waɗanda suka cewa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ayoyi a nan suratul bakara akwai ayoyi da suka zo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da tahazir ya fara challenging din challenging din ya fara ne ma da ku yi irin alqur'ani in kun isa misali zaka samu a cikin suratul isra'i Allah yana faɗa kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi mithli hadha alquran la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kul ka gaya musu ya rasulullah la in insu idan duk mutanen duniya za su taru tun daga farkon halitta har karshen su wal jin da aljanu tun daga farkon halittansu har karshen su ala ayyatu bi mithli hadha alqur'ani su kawo irin wannan alqur'anin na annabi muhammadu la yatuna bi mislihi. ba za su iya zuwa da irin wannan alkur'anin ba walau kana ba'dhum li libadin zahira ko da sashin su zai dinga taimakon shashi mutane su taimaki aljanu aljanu su taimaki mutane ba za su iya kawo irin alkur'ani ba ko za su iya inda za su yi da sun yi to bayan Allah anan me yace su kawo qur'ani duka to sai Allah sai ya sako cikin suratu hud kun kasa kawo alkur'ani duka sai yace am yaqulu naftara wai cewa suke annabi ya kirkira alkur'ani qultu ga ya musu ya rasulullahi in kirkira kai fatu bi ashari suwarin mithlihi ku kawo mana surori goma kacal a cikin alƙur'ani irin na alkur'ani in kirkira ne kuma ku kirkira tunda kun kasa yi duka yanzu ku kawo surori goma muftara muftarayatin sannan wadu man istata'tum min dunillahi ku kira wanda duk kuka ga dama koma bayan Allah na gumakanku da ababen bautanku in kuntum sadiqina inda gaske kuke ku kawo alkur'ani shiru ku kawo surori goma shiru sai a suratu yunus sai Allah ya ce to wannan ma ya muku yawa to ga bonus bari mu sauko sai aka ce aka sauko am ya qulu naftara har yanzu cewa kuke ya kirkira alqur'anin to kul ga ya musu annabi fatu bi suratin mislihi ku kawo sura kwaya daya dallin dal kaman inna a daina kaman suratul ikhlasi kaman suratul asri ku kawo mana sura ɗaya daidai mislihi irin alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillahi ku kira wanda duk za su taimake ku koma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasa to bayan an musu a suratu Yunus ba su ji ba sai Allah ya kara kawo musu wannan na cikin suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kawo mana koda sura daya to wannan ayat tana tana nuna cewan challenges ne kuma har yau yana buɗe wanda duk zai iya yi Allah daga karshe sai ba da amsa ce fa in lam tabalu ba ku kawo qur'ani duka ba ba ku kawo sura goma ba ba ku kawo sura ɗaya ba to walan taf'alu har abada ba za ku iya ba fattakun narar lati wa kudu hannasu wal hijara ku ji tsoron wutan da makamashinta mutane ne wal hijara da duwatsu uiddat lil kafirina wanda wannan wuta an tanade ta ne dan kafirai to anan ga wani abu da zan ba ku mamaki Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗa cikin wannan alƙur'ani ya nuna gajiyawan halittu kaf a gaban alƙur'ani kuma inda wanda zai iya karya wannan challenges din ya karya to akwai ilmai da aka cire su a cikin alƙur'ani ilimin cikin alƙur'ani bai da iyaka to amma a zamanin kwana-kwanan nan akwai ilmin da mutane suka cire masu malamai suka cire a cikin alƙur'ani suna kiran shi al-ijazur raqami suna kiran shi al-ijaz ma'ana wani buwaya gwaninta na gajiyar wanda alkur'ani ya yi ta hanyar fitar da nambobi shi suke cewa al'ijazun raƙami to yanzu zan baku samfur na misali anan nan idan mutum ya ji za ka yadda cewa wannan littafin kaɗa'an ba manzo Allah ba ne ya rubuta shi daga Allah yake in ka ji wannan abin da ire-iren su suna nan da dama ilimi ne mai zaman kansa an yi rubuce-rubuce littattafai suna nan ka je ka rubuta kawai alijazun rakabi zaka ga an baka littattafai birjik wanda zaka samu zaka yi ta yin ɗauko bayanai to a cikin wannan alijazun rakami din madauki namba ɗaya namba namba sabin bakwai namba bakwai an fahimta yi to wannan namba bakwai din a duk cikin alkur'ani ba namba da ya fi ta yawa in banda namba ɗaya namba ɗaya abin da ya sa namba ɗaya kuma za ta fi ta yawa saboda qul huwallahu ahad namba ɗaya tana gwada wahadaniyar Allah tabaraka wa ta'ala to abubuwan da zaka ga Allah yana yin su bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai wannan abin yana gwada maka wani irin abin da suke kiran shi al-ijazur raqami misali zaka samu Allah tabaraka wa ta'ala yana magana sammai guda nawa ne kasai guda nawa ne Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ubangijin da ya halicci sammai bakwai ya halicci kasai bakwai irin su kaga tunda maganan halitta ake yi kurki maganan halitta ake yi an halicci sama bakwai an halicci me kasa bakwai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to shi dan adam fa shi ma dan adam da Allah ya tashi halittansa sai ya halicce shi akan dauri dauri ma'ana pace pace guda bakwai daga wannan stage din marhalar sai wannan sai wannan akan stage bakwai Allah ya halicce ka kamar yanda sayyidina Abdullahi bin Abbas ne ke faɗa Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min din ku irga daya summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin nawa biyu summa khalaqna nutfata alaqatan nawa fa khalaqnal alaqata mudghatan nawa fa khalaqnal izaman nawa fakasaunal izama lahama summa nahu khalqan akar bakwai fata tabarakallahu asalul khaliqin dauri bakwai haka Allah ya lalace mutum walaqad khalaqna linsana mun halicci dan adam min sulalatin min daga tabo sun maja'alnahu nudufatan muka mai da shi maniyi fi qararin makin cikin mahaifa sun maja'alnan sun khalaqna nudufata sannan muka halicci wannan maniyin ya zamanto alaqatan gudan jini fa khalaqna alaqata muka halicci gudan jinin mudugatan ta zamanto tsoka fa khalaqna mudugata muka halicci tsokan ya zamanto mai izaman kasusuwa fa kasaunal izama lahama sai kuma muka lullube kasusuwan dami da nama sun ma'anshi ana halkan akar sai muka fito da dan adam ya fito a wani halitta daban kuma fa tabarakallahu asal khaliqin kun ga bakwai to sannan a hadisi manzo Allah ya ce al insanu yasjudu ala sab'ati a'udhu dan adam yana sujada ne akan gabobi guda bakwai al anfu a aljabhatu al'amfu alkaffu alrukubatani qadamani in kaɗa zaka ga bakwai sannan in ka tashi yin ɗawafi dawafi so nawa ke yin sa so bakwai sayu bainas safa wal marwa so nawa ke yi so bakwai a ramyul jimar shi ma so nawa ke yi so bakwai sannan zaka samu daren lailatul qadri wanda ga ta muna cikin ramadan yanzu ai ta muke fuskanta dab za mu shiga goman karshe kenan ko watakila gobe watakila jibi in mun yi 29 gobe in mun yi 30 jibi haka ne a in mun yi eh, azumi ba in an yi 29 a'a yau 19 ne in mun cika 29 in mun cika 29 gobe za a shiga goman karshe in mun cika 20 eh, ka gane ka gane me nake nufi to yawa shine to Allah tabar sai na Abdullahi bin Abbasin ga wata fa'ida dangane da Lailatul Qadri Lailatul Qadri suka ce saboda yanayin wurudin komai bakwai bakwai bakwai halitta bakwai sama bakwai ƙasa bakwai ɗan adam an halicce shi akan abu bakwai za ka ce kai lailatul qadr kuma manzo Allah ya faɗa annabi ya zo da annabi har zai gaya wa sahabbansa ga ranar lailatul qadr sai aka samu wasu mutane biyu sai suka zo suna jayayya a gaban annabi Jayayyansu kawai sai annabi Yace Allah ya mantar da ni ya ce unsituha an gaya min amma kuma an mantar da ni yaushe ne daren amma manzo Allah sai ce in za ku nemi daren ku neme ta cikin wutiri lailatul qadr a neme ta cikin wutiri daga 23 25 27 29 a ne sai sa aka rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mi'izarahu fil al awakhir manzo Allah yana ƙara himma yana ƙara yawan ibada duk ibadan nan nasa fa wanda sai da kai kafansa an gane zalamtu sunnata man ahayat zalama ila anishtakat qadamahu durra min warami to amma saboda himmansa a ƙarshen goma na ramadana manzo Allah yakan ƙara himma to sai wasu bisa ijtihadi daga cikin su akwai sayyidina abdullahi bin Abbas yace muna ga daren Lailatul Qadr mu neme shi a bakwai din 27 an gane mu neme shi a 27 ga Ramadana me yasa sai yace hujjansa saboda Allah ya ce malamai su waɗannan masu ilimin sai suka yi amfani da ilimin adadi sai suka ce Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr suratul qadri da suka tashi sai suka irga kalmomin cikinta ba harufa ba kalmomi da suka irga suratul qadr gaba ɗaya sai suka ganta kalmomi talatin ne kuna na da kyau da suka ganta kalmomi talatin ne sai suka ce to jamil yayi sai suka ce to mu irgo a ina za mu samu lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya aha hiya itawa ita lailatul qadr to hiya din ita ce kalma ta 27 ko kun gane bayanin ita ce kalma ta 27 cip cip a cikin sura to da suka ce ita ce kalma ta 27 sai suka dawo haka bai yi musu ba sai suka ce to lailatul qadri Allah ya faɗe ta a cikin wannan sura mu duba so nawa Allah ya ce lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri so nawa so uku to ka ɗauki kalmar lailatul qadri ka irga harufanta zaka ga lamun ya'un lamun ta'un alifun lamun kafun dalun ra'un ta'un za ka ga harufa tara shi lailatul qadr harufa tara ne irga a nutsi ka ga harufa tara to taran nan kuma lailatul qadr ta mai mai tuso nawa so uku to tara so uku nawa 27 ko kun gane karatun sai suka ce eh, sai suka ce Allah yadda ana kyautata zaton 27 27 a nan za a samu lailatul qadr an gane amma dai kuma karka zama karka zauna sakadidi ka ce kai sai 27 din zaka tashi a'a goman karshen nan ka raya su in ba za ka raya goman karshe ba alal akalli ka raya wuturin su 23 25 27 29 insha Allah za ka dace da lailatul Qadr an gane sannan ku duba kalman al-insanu za ku ga harufa bakwai cif cif ka irga sannan ka duba sunan abokin dan adam abokin gaban dan adam ash-shaytanu shi ma za ga harufa bakwai ne haka yake zuwa alkur'ani an gane to ka duba halittan Allah zai yi me yake yi inda ma'amuru iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun to kun fayakun shi ma rabi bakwai an gane sannan da ya tashi ya ce lahul khalqu lahul khalqu ka irga harafi bakwai lahul amru ka irga shi ma zaka ga harafi bakwai an gane ka dauki kalman at-taura da ga harafi bakwai al'injilu bakwai alƙur'anu bakwai sufu musa bakwai bakwai bakwai dai suna nan a cikin alƙur'ani kai sai Allah ya ce walaqadatai naka saba'an minal masani wal qur'anal azim annabi mun baka saba'an minal masani me saba'an minal masani wal qur'anal azim kun tuna farkon tafsirin mu sunan fatiha me al masani ba haka bane al masani sunan fatiha ne to ka dauki kalman al masani zaka ga harufa bakwai ka ɗauki kalman alfatihatu za ka ga harufa bakwai ne suran ayoyinta su ma bakwai an fahimta wani yana ɗaya daga cikin ilimin da suka dinga bayarwa al-ijazur shi ma ka ga shi ma harufa bakwai to sannan ita wannan kalman almasani ɗin ta zo so biyu Alƙur'ani ta zo cikin suratul hijiri ta zo cikin suratul zumari suratul ne shine wal yana ka sab'an min almasani wal qur'an al'azim kuna fahimta to sannan kuma a sannan cikin suratul zumari Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani to idan ka buga bakwai cikin biyu zai zama maka nawa zai ma na'am bakwai cikin biyu zai zama nawa eh 7 times 2 14 kun fahimta to ita suratul hijri din kuma in ka dauko ba 14 ba to ita suratul hijirin in ka gangaro a juz'i na 14 cif cif zaka same ta ko ka fahimta sannan kuma bayanta suratul hijiri in ka irga surori sauran kuma za ka same su sune surori guda 99 daidai alaka da bi asma'ul layl husna sannan ayoyin suratul hijiri din kuma kwaya 99 daidai la ilaha illallah wannan duka duka manzo Allah ne ya kirkira haka kawai Allah zai yi wannan ba haka kawai Allah zai yi wannan ba kun gane wannan yana gwada maka kitabun min indillahi littafi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala an gane sannan za ku zo sai in ka je Allah sai ya ce abuwabu jahannama kofofin jahannama guda nawa ne guda bakwai laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum jahannama tana da kofofi guda bakwai an gane amma aljanna kuma da Allah ya tashi sai aka yi mata kofofi takwas saboda me sa kun kofofi takwas saboda wa rahmati sabaqat gadabi an gane wa rahmati wasi'at kulla shay'i rahama ta rinjayi komai aljanna sai aka yi mata kofofi takwas yanda manzo Allah ya faɗa a hadisi inna fil jannati ko abu inna fil jannati sama inna fil jannati samaniyata abwab a aljanna akwai kofofi wanda me guda takwas la yadkhulu fiha babun yusamma rayyan a cikin kofofin akwai kofar da ake kiran ta rayyan kofofi takwas la yadkhula illa sa'imun ba wanda zai shiga sai wanda yake azumi to an yi isharan cewan aljanna an mata kofofi takwas ne saboda rahama ta fi yawa akan mi akan azabar Allah sannan in ka dawo abin da yake gwada haka Allah ta'ala sai ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta iza jawuha fut a'a futihat abwa futihat buha. da aka kora kafirai gungu gungu zuwa jahannama suna zuwa futihat babu wawu futihat sai aka buɗe kofofin jahannama to a gaba kuma sai aka ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati waɗanda suka yi aiki na gari masu tsoron Allah aka kora su aljanna gungu gungu hatta idza ja'uha sai da suka go nan kuma sai aka ce wa futihat abwaaba sai suke kiran wannan wawun din a gurin malaman nahu suna kiranta wawu thamaniya wawun takwas balarabe in zai maka irge sai ce maka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wa takwas kun fahimta da aka wawun din da ana kiranta wawun samaniya in ka duba cikin alkur'ani zaka gan shi misali faɗin faɗin Allah cikin suratul kafi sai ya ƙuluna thalasatun rabi'u kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaibi wa yaquluna sab'atun wa saminuhum wawu samaniya ka gane sakkaraha alaihim sab'a layalin wa ta ayyamin husuma kai a irgen ma A sarar buhu in dallaka kunna an yubaddilahu ko an yubdilahu azwajan khairum min kunna muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara kun fahimta wawu samaniya yanda alqur'ani yazo wa abkara wawu samaniya sannan at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as saihuna ar rakiuna as sajiduna amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkari wawu samaniya fahimtum sannan a cikin alkur'ani za ga daga ƙarshe saura misali biyu mu rufe shine yace inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kwatankwacin annabi isa ku daina cewa annabi isa dan allah ne kwatankwacin sa kaman annabi adam yake khalaqahu min turabin daga ƙasa aka halicce shi ba allah bane da aka halicce shi daga kasa sun makala lahu kumfa ya kunu Allah sai ya ce mai kumfa ya kunu to ka je ka bi kalman Isa a cikin alkur'ani za ga ya zo guri 25 ka bi kalman Adamu za ka ga shi ma ya zo guri nawa inna masala Isa inda lahi ka masala Adam fahimtum al-ijazur rakami kenan sannan in ka je misali na karshe suratul kafi in ka shiga Allah sai ya faɗa ya ce walabi sufi kafihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a ah, sun zauna a cikin kogonsu salasa mi'ati sinina tsawon shekara ɗari uku wazdadu tis'a ah, suka ƙara tara haka ne ko to can ƙarshen suran kuma Allah sai ya ce a a'lamu bima labisu to ka ɗauko kalmar labisu na farko cewan sun zauna wannan labisu ɗin wa labisu fi kafi ka irga kalma ka dinga irga kalma ɗaya biyu uku har ka je kan ƙarshen ƙulillahu alamu bi ma labisu labisu na biyu kana zuwa labisu na biyu in ka irga kalma za ka kasin baka kalmomi ɗari uku da tara daidai wa labisu fi kafin salasa mi'ati sinina wasdadu tis'a ko kun fahimta to haka yake wannan shi suke kira da al'ijazun raƙami. to in ka fahimci wannan Shi ne za ka fahimci hakikanin da irin waɗannan ilman wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi in ka isa zo da irin wannan alqur'ani kaga wannan fatu tuna bi mislihi walla har abada ba za iya samun irin alqur'ani ba kitabun min Allah jalilu jalaluhu qadimun wa baqin la yakhafu zawala Inji ji Ibrahim ko yace wani irin littafi ne minallahi aljalil daga Allah yake jalla jalaluhu qadimun alqur'ani da daddan littafi ne saboda sifan Allah ne wa kuma haka zai wanzu la ya khafu zawala alqur'ani baya tsoron ya gushi ko kowane littafi zai iya gushewa amma badda alqur'ani fahimtu to shine malam mushobaran yake cewa kitabun majidun alqur'ani littafi ne mai girma min majidin daga mai girma Allah kenan ko mu majidin abin girmamawa alaika majidan alkur'ani kuma ya sauka a kanka annabi kana mai girma inda zil arshi alaika majidan inda zil arshi a gurin Allah kai majidan ne mai girma inda zil arshi a gurin Allah wal ma'awa kuma Allah shine makoman mu kitabun alkur'ani littafi ne jalilun mai girma min jalilin daga madaukaki Allah tabaraka wa ta'ala munazzalun abin saukarwa ala qalbi man yahawa man ma al an saukar da alkur'ani a zuciyan wanda yake goge bata yake goge son zuciya kitabun alkur'ani littafi ne azimin mai matukan girma min azimin daga Allah mai girma munazzalun an saukar da shi ala a azamil aqwami an saukar da alkur'ani a bisa mafi girman mutane mallubsu taqwa wanda manzo Allah tufansa in ka ganshi ba su taqwa zalika khairun to mallubsu taqwa kitabun minallahi aljalil jalaluhu alal mustafa al mallala sharuwa an wa manzo Allah wanda mallala sharuwa manzo Allah bayi da sa'a kitabun bihi shar'un min al-arshi nazilu qur'ani littafi ne da yake dauke da shari'a daga al'arshi ya sauka zuwa wajen manzo Allah ala khairu makhluqin ya sauka wa fiyayyan halitta bihi turfa'ul balawa da qur'ani ko da annabi Muhammadu ake dauke bala'i Alaika bihi hablan min Allah wasiqan ka rike alqur'ani ya zama maka igiya ka rike shi gangam fa fihi najatu min dalalin wa min ihwa a cikin alqur'ani akwai tsira min dalalin daga bata wa min ihwa daga kuma tabewa fa ushidu anna Allah la rabba ghayrahu wa qad ballaga muhtaru wanzahatil asuwa alaihi salatullahi summa salamuhu salatan biha kullul ibadati qattuwa alaihi salatullahi summa salamuhu salatan biha arqi ila al-ghayatil ko arqa biha ila al-ghayatil quswa wa sallallahu maulana muhammadin wa ala alihi wa da haqqa qadri bidal azim gobe zamu tashi safofin yan aljanna insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin